أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا Yau muna وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دبيغة وتنشعبان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa da 1443 wanda ya daidai da biyar ga watan uku miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kamar yadda muka sani dai muna fuskantar wannan lokaci mai albarka wato watan Ramadan wannan shine yasa muke karanta waɗannan littattafai saboda fa'idoji don mu samu mu riski abubuwan da ake so a riska cikin Ramadan dalili shine Ramadan abu ne mai zuwa yana dawowa shekara da shekara zai iya yiwuwa watakila mutum ba wannan shine na ƙarshen shi domin ka tsaya kai tunani zaka ga wasu bara an yi da su kuma bana ba su nan na haka amurin mumkin ne a zo baki kuma za a yi wasu mu ba su nan wataƙila ma mai magana ne amurin mumkin saboda haka lokacin da aka gani da lokacin da aka samu sai a yi ƙoƙari a fahimci mahimman abubuwa da suke ciki wataƙila mutum ya sa'a daga nan ta dalilin wannan ya azumin da bai taɓa yin irin shi ba kuma ya zama shi ne nashi na ƙarshe Allah muke roƙo ya taimake mu saboda haka yau za mu yi magana 26 ko 26 fa'ida fa'idoji 26 ko wanda za a samu na ramadan wajen yadda za a ci moriya wajen yadda za a ribaci ramadan karabauta akwai wasu fa'idoji guda 26 da mutum zai lura da su wajen samun fa'idantuwa ko amfanuwa ko cin moriyar ramadan idan Allah ya taimaki mutum ya kalli waɗannan abubuwa akwai su dama ce mai girma aka yi wanda aka bada su a cikin wannan littafi wanda wannan babban malami hafizahullah wato wannan sheikh muhammad salihul munajjid ya aya rubuta sau da aka littafi ne na da gayatu hamiya alhamdulillah wasu salatu wasu salamu ala rasulillah ya ce amma ba'd فهذه fawa'idun wannan wasu fa'idoji ne wa kulasatun majmu'a kuma wasu dunkulallun abu ne aka tato zababbu aka samu aka tattaro don a dunkule ba sai an yi dogon magana ba sai an yi dogon aiki ba fiktina ne ramadan wajen yadda za mu ci moriya ko mu rabauta da wannan wata mai alfarma wanda muke fuskanta nas'alullaha an yanfa'a biha muna roƙon Allah ya amfanar da musulmai da waɗannan abubuwa wa an yajziya khairan kullu man sharaka wa aana fi idadiha wa nashriha ko muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya saka da alkhairi da duk wanda ya bada ya hada aka samu sa ya bada ko ya taimaka wajen shirya wannan lissafi ko wajen yada shi zuwa mutane su samu saboda su amfana da fa'idojin da ke cikin wannan wata fa'ida ta farko ya ce a zallatna mawasimul khairati yanzu mun shiga ƙarƙashin inuwa wasu lokuta na alkhairi sun lullube mu domin lokutan alkhairi irin na ramadan lokuta ne na ce wanda Allah ya zaba tun da gashi nan ko jiya nan sai da wani ya mutu na zo na ji abin nan ba yau ma akwai wanda ya mutu ko mun sani ko ba mu sani ba to kaga Allah bai sa za su ga ramadan ba shi Allah ya sa mutum ya ga ramadan wannan wata babbar kyauta ce waɗannan saboda haka dare da rana allailu wannan nahar matiyata ne fa asinu sayra bihima ila Allah ta'ala dare da rana kaman wani abun hawa ne masu tafiya dan haka ku kyautata tafiya a su zuwa wurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wannan Ramadan ya kusa zuwa ya same mu alaina وحلت علينا أيام الفضل والرحمة والبركات وإجابة bamu وإقالة الأثرات ومضاعفة الحسنات saboda haka lokaci ya kusa wanda zai same mu wanda zai sauko kwanaki ne na falala kwanaki ne na rahama kwanaki ne na albarka kuma kwanaki ne na an san addu'o'i idan mutum ya addu'a ana amsa kwanaki ne da ake yafe ma mutum tuntuɓen da ya yi shi ne a asarati asar tuntuɓe tuntuɓen da mutum ya yi zame kwanaki ne na gyara su wa mu da fatil hasanati kwanaki ne da ake riɗin ɗinya ma mutane kyawawan ayyuka kwanaki ne ma na ɗaga darajoji kwanaki ne na ‘yanta mutane daga wuta kwanaki ne na afuwa kwanaki ne na gafara saboda haka suna da gayatu ahammiya وجاء رمضان رمضان يا مطو زيزو شهر مغفرة الذنوب والإتق من النيران وند وتاني wanda yake ana gafarta zunubai sannan ana yanta mutane daga wuta muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka samu daga cikin waɗanda za a yanta daga wuta don tsarkin sunayenka a cikin wannan wata mai albarka qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace shahru ramadan wannan wata na ramadan shine wannan wata allazi unzila fihi alqur'anu wanda aka saukar da qur'ani a ciki hudan linnas shiriya ga mutane wa bayyanati min alhuda wal furqan sannan kuma bayani ne daga shiriya bayani ne wanda littafi ne wanda a ciki aka saukar da littafin da ke bambancewa tsakanin karya da gaskiya komi ya fito fili wanda yake so man sha'a fal yu'min fa man sha'a fal yakfur wanda ya so ya yi imani wanda ya so ya tawaye suratul baqara aya ta 185 wa qala wannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ga Allah kutiba alaikum siyam an wajabta azumi akan ku ku yi kama kutiba alal ladina min qablikum kaman yanda aka wajabta shi ga waɗanda suke gabanin ku ai an wajabta muku azumi kamar yanda aka wajabta shi ga waɗanda suke gabanin ku ay la'allakum tattaqun saboda ku kare kanku an yi maku wannan dan ku kare kanku daga azaba tunda taqwa huwa al-khawf min al-jalili wal 'amalu bit-tanzili war-riba bil-qalili wal-istihdad li yawm ar-rahil taqwa wannan shine koyaushe mutum ya jin tsoron Allah ya yadda da abinda aka saukar cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mutum ya gamsu da abinda aka hore mai ko dan kaɗan ne ko abun nan ne ya tago godiya ya ta aiki sannan wal istidad li yawmin rahil sannan mutum ya zama yana shiri kuma kullum a shirye mutum yake yana aiki tukuru saboda ranar tafiya saboda wannan tafiyar da take gaban mu zuwa lahira ya zama na komai ma za a datta li halal yau mi ka tanada mi na tanada mi kika tanada don wannan wannan rana ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ma كسبت وهم لا يظلمون kowa ya ji tsoron ranar da za a mai da shi zuwa wurin Allah tabaraka wa ta'ala thumma tuwaffa kullu nafsin sannan a cika ma kowace rai ma kasabat abinda ta aikata wa hum la yuzlamun ba a zalunta kowa kowa abinda da ya je da shi zai ga abin shi saboda haka qur'ani ya jawo hankalinmu ya nuna mana abubuwa da yawa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا قوة ga بعد kowace الله قوة ليس جسورا الله sannan ta rika kallon mai ta ajiye makanta don gobe gobe na ita ce kiyama kowa ya rika kallon menene abin da ya ajiye in yau ne tafiyar nan ta kama aka ce an wayi gari da safe mutum za a kai shi makabarta da ni da kai da ke menene takamaiman abin da muka ajiye wanda in mun je tanda za a ce ga aljanna za mu ci ga mu nuna shi a ce nuna abin da za a yi ka shiga aljanna sai mutum ya nuna wani babban aiki da ni da kai da ke ne za mu nuna saboda haka za ku ga kullum ana magana cewa saboda wannan ranar ranar da za ta da mutane kun ga musibin nan a ce ma za a fito daga cikin kabari ɗazu da sabon muka karanta aka ce mafi girman masifa ka gasar da za a fito da mutane daga cikin kabari ka gasar da za a ce za a je a waje a hisabi sadda za a auna aiki sadda za a ce aje a hausa siraɗi tun da mutum yake ganin masifa bai taɓa ganin wannan ba wannan ta bayan mutuwa kenan mun yi maganan da wahil maut da ake gani lokacin mutuwa to bayan mutuwa ba masifar da ta kai sadda za a ce kowa ya fito bayan kowa ya fito tsirara haihuwan mamansa ku duba fa ku kallifa ko yanzu na a ce a tashi duk mai tsirara ya kake ganin masifar nan kuma in kana so ka gane masifar babba ce alan guburu wata ra in kai wanka kawai ka kalli kanka a madubi ka ce yanzu ko dai a ga alam gobaro ya fito haka ya nufo markas ka auna ka gani to in ma wai ka gwada kawai ka kalli kanka a madubi a ce yanzu ko kawai ana zaune sai a ganka kawai yadda kake a madubin nan yadda ka ganka bayan ka fito wanka kawai ga ka sabo jikarka kawai ka ɗauko ledan nan a ce ina za ka alam gobaro ka ce markas ka gani mu ma an ka zaune nan kulle gidda mu dara za su yi kuka to auna ummul mu'minin ta tambayi manzon Allah sallallahu wai ranan kiyaman nan da za a tashi ta ce za a tashi huffatan uratan gurlan babu takalma babu kaya babu shayi tsirara wani wurin ha aka ce buhman ba abin da mutum yake rike a hannun shi komai haka kowa yake hannunsa biyu ba abin da mutum zai rike ko da fiye wata babu ta ce wai ranan nan an tashi manzon Allah da maza da mata daban-daban ake kowa na wurin shi daban ko ya za a iya ce a haɗa ake kowa da kowa haɗa ake ta ce ai ko ranar nan za a ji kunya a ce yau da uwa da uba da 'ya'ya da ƙanne da kowa da kowa za a tashi tsirara kuma a cakuɗe to wai maza da mata su daban-daban ne ce a haɗa ake gaba ɗaya da maza da mata duka aya mu tsake tsuri da ce lalle ran ko akwai masifa za a ji kunya ya ce tsaya ki biya binta siddiq ki gane abin ba ne fa'iza ja a ce idan mai ɗimautar wannan ta zo kiyama yau mai firul mar'u min ake. mutum ranan ne zai guduma ɗan uwansa wa sahibatihi wa banihi ya guduma matarsa da ‘ya'yansa wani wurin mara magana in ya ga masifa ma يود المجرم لو يفتدي من عذاب wa ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه kowa ma ya manta da shi da ma mutum za a ce kawo maman shi da ƴaƴan shi da kowa nashi da danginsa da ƴan uwansa ma akan a kada ya shiga wuta ba duk zai yadda kai bada duk ma wanda ke kasa ba a duniya ma ya bada zan kada ya shiga wuta zai yadda ya bada no compensation ranar nan babu maganan fansa babu maganan kowa masu da wanda suka yi imani shine aka ce yau mataral na al mu'minat ranar ne zaka ga mu'mine maza da mu'mine mata yasanuruhum baina aydihim hasken su na tafiya gaban su bushurakumul yawma majannatin ta jirimin tahtiha al anharu dhalika huwa al fawz azim wannan ne muku bishara wannan shine babban daraja wannan shine rabo wanda yake mai girma wanda kowa zai zai abun nan amma yau yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqati lilladhina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum wadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi arrahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al'amani hatta ja'a amrullahi wa gharrakum billahi al فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير شكنا ابو يقاري ga wannan sun yi aiki ga wannan ba yi ba an gaya masa nan a suka ruɗu. aka ce ai aiki yanzu duk abin da za a gaya ma mutane wajen mahimmancin mutum ya kula da ramadan din nan yayi abubuwan da aka ce wallahi wani yanda ka san ana hura masa whistle haka yake jin magana nan in ka damu da in ka ji ana hura whistle sai ka gano me ake cewa to ya damu ya ce bai ma san ana wannan maganar ba kwata-kwata ya ɗauke kanshi daga komi ya yi imma wannan jahilun wa imma muta jahil ko dai mutum ya zama jahili jahili ne bai sani ba ko ya zama da gangan dan babu duk garin nan ba inda za a raba kuɗi ai kwana bakwai ana raba kuɗi a ce maka mutanen garin nan wai wani ya ce ma bai san an yi raban kuɗin nan ba ko bai san da aka raba ba ko zai yi ce ma yau a je wani wuri a raba dubu ɗari ɗari a ce an yi kwana bakwai ana rabo sannan mutum na zaune a garin ne ce bai ji labari ba ba zai yi ba ko ba haka ne saboda wancan yana bashi muhimmanci yana so ya ji labarin in ya ji inda ake labarin zai tsaya ya saurara ya ji na aka raba kuɗin saboda labarin na da muhimmanci wurin shi ya sani kai kuma da ka je ka an so baka gaya mai ana rabo ba ya ji labari ka ji an raba dubu ɗari ɗari ka yi kwana bakwai kana zuwa yanzu ka samu miliyan ɗaya da wani abu baka gaya mai ba to kai da shi faɗa ha abada ke kullu ana raba dubu ɗari ka je ka samu kwana bakwai ɗari dubu ɗari bakwai ba ka gaya mai ba ko ka tafi da shi ranar ƙarshe ya an so ɗarin ka ce mai ai yau kwana bakwai kenan ni ina an sowa shine na gade bari yau in zo da kai ka samu ɗaya ku shiri malam sani sai bai ka gaya mai ba duk sauran kwanakin sai yau <laughs> to ka gani amma makaranta yin makaranta kake zuwa mutum so ke ma ya hana ka zuwa sauki mai kokari shi ya dakile kama menene wani irin karatu ne za ka rika yi me baka ji ba me baka sani ba to ita makaranta manufofinta suna da yawa ba kawai dan baka sani ba ne kake zuwa ka je kawai ma a zauna da kai kai da ka sani ma in an bata ka gyara ai ai kyau sannan kuma ga addu'a in an zo ayi addu'a watakila kai ne ma ake an sa addu'a ka ai addu'a ka ce amin wanda ya ce amin kai addu'a wani ya ce amin shi ma da ya ce amin addu'a yayi dan cewa yake Allahumma stajib ya Allah ka amsa to tun da ya ce ya Allah ka amsa shi ma addu'a yi to ka sani ko shi ne wanda zai zo yin a amsa sannan aka gaya mana cikin raudatul uqala babu wani mutum da yake rayuwa a karkashin inuwan mala'iku ko da yaushe da addu'ar su da samun sakina da samun Allah ya ambace shi a wurin wanda suka kusa da shi sai mai zuwa makaranta duk duniya ba mai wannan sai shi sai sa aka ce awa daya da zaka ci a makaranta sai ka je lahira sai ka ga wannan awon ta fi maka duk wata awa da ka ci a wani wuri wadda ba wannan ba to sau da ka gaya to ahammiya ne yana da matukar mahimmanci to amma dai muhallin shahid mu san yadda za mu ci riba wannan wata kada ya zo ya wuce mu kuma babu tabbas cewa zai kara dawowa ya tadda mu wa رسول rasulullah sallallahu Ramadan. wa sallam jaa ramadan manzon Allah ya ce idan wata Ramadan ya zo hat abwabul janna sai a bude kofofin aljanna gaba daya wa kat abwabun na sai a kukkulle kofofin wuta wa suffidat shayatin shayatin sannan sai a daddaure shedanu su kuma a sasu cikin kurkuku a dabaibaye su saboda haka shi yasa zaka gani a Ramadan ko wanda yake da rauni sai ga yana dan tabukawa a lokacin yana dan yin wani motsi in ka zo masallacin unguwa ka wanda ba baka taba ganin shi a sallah bai ga shi na masallaci saboda dalilin an daddaura shaidanu ko mai rauni ya samu an samu ya samu yanci wa qala sallallahu alaihi wa sallam as-salawatul khams sallolin nan guda biyar wal jum'atu ila al jum'ati sannan jumu'a zuwa jumu'a wa ramadanu ila ramadan ramadan zuwa ramadan mukaffiratun ma bainahunna suna kankare duk abin da aka yi tsakaninsu kaga daga ramadan zuwa ramadan Allah ya taimaki mutum ka samu ka samu ramadan din kai aiki mai kyau wataƙila kafin ma ka je ko ina kuma ka tafi shi kenan izastuni ba alkaba'ir idan aka nisanci manya manyan zunubai sai a kawar ce a mutane waɗannan Ofil hadis ya zo cikin hadisi man sama ramadana imanin wa saman. duk wanda ya azumin watan ramadan yana mai imani yana mai neman lada ofira lahu ma min min biki, an gafarta mai duk zunubansa wanda suka gabata wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban wanda kuma ya tsayu cikin daren laylatul qadri yana mai imani yana mai neman lada shi ma ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubansa to kun gani nan duka wannan ya kuma ai ba laylatul qadri ai a cikin ramadan saboda haka cikin ramadan ake samun ta ake samun darajar don haka duk wanda ya samu waɗannan ga abin da ya samu وفي رواية أخرى وترواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا وأن ديت أيتكم وتن رمضان ينام إيمان ينام نيما لادا غفر له ما تقدم من ذنبه وأن غافر سامي أبن دي قباتنا ذنوبانسا إيمانا أي تصديقا بأنه حق وطاعة ينا قصدا تتوى للي ونن أبني قسياني كما طاعة تيغا الله تبارك وتعالى وأن الله هو الذي شرع صيامه wa qiyamahu wa raghaba fihi tun yana ya yarda Allah tabaraka wa ta'ala shi ya shar'anta ay azumi kuma ya shar'anta a tsayu a ciki kuma ya shar'anta ya kwadaitar da ay ayyukan alkhairi a ciki mutum ya yarda da haka to shikenan wa tisaban ay talaba thawabi min Allah yana neman lada daga Allah tabaraka wa ta'ala fa yasumuhu ai saboda haka mutum sai ya azumin wa ya qumuhu ya tsayi wanda a akan shi ay azimatan wannan mutum yana yin shi da himma da niyya alamanar ragabatu fi a akan ma'anan yana neman lada yana son ya samu wannan gara basa da za a raba cikin wannan watan tayyibatun nafsuhu zalika kuma yana jin daɗi dan lokacin yayi mutum ya gode ma Allah ta wataala ce Allah mun gode ma da yadda ka raya mu muka zo muka ga wannan wata wato babbar kyauta ce tunda wasu ga sunan gab da ma za a ganin su kuma Allah bai yadda ba ya karbe su kuma ba laifi suka yi ba shi yasa aka datsa kwanakinsu mu kuma ba wani abu muka bayar ba aka kawo mu hayyar kuma in Allah ya ce muke muka ga dan din ma ba wani kuɗi muka bayar aka ji daɗi saboda an yi kirki yasa aka kyale mu ba haka mutum ya gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da wannan babban nema ghairu mustaqilin li siyamihi wa qiyamihi kada mutum ya rika jin tsoro yana jin nauyi kai har wani ma wawan sai kaji ya ya samu abinci ya dinga ci ya dinga ci ya dinga ci ya ci har yayi mai illa wai menene yake sawa wai yana ci saboda za a fara ramadan bari ya kokari ya ci sosai saboda za a fara ramadan in kuma an gama ramadan din ya zo shi ma ya ta ci ya ta ci ya ce wai ya biya bashin abin da bai ci ba mahaukaci wannan rashin tunani ne rashin abin nan ne ai ramadan in ya zo Allah ya raya ka za ka kai lokaci lokaci ne da za ka yi murna kai ta murna ba maganan wai kai ta tunanin to ai kai matsalar kai yanzu ga ramadan din zai zo ba ka da gero ba ka da suga ba ka da kaza ba ka da kaza wannan ka ba surin mai abun ka ba surin Allah shi ya san ta inda zai fito ma da abun nan ɗinka ba ma in kana da halin tanadi in ma duk abun da kai ka sallaba ma Allah tabaraka wa ta'ala idan ka nema Allah mummunan zato ko a nan duniya ko lokacin zuwa lahira to sai ka mu da mummunan abu saboda Allah cewa ya ana inda zanni bi inda zanni abdi bi yazunna abdi bi ma sha bi ma sha ni ina inda bawa na ke zato na yadda ka ɗauki Allah to haka yake in ka ɗaukai mai rahama ne mai azurtawa ne mai wadatawa ne mai kyauta ne shi ba abin da ya fi ƙarfinsa yana tausayinka yana son ka yana so ka ji daɗi haka zai ma in ka ɗauke shi shi mai ƙunci ne mai baya kyauta baya kaza haka za ka gani yadda ka ɗaukai haka yake ma sau da aka sai ce ni ina nan diyar da bawa na yake zato na haka nike a wurin shi saboda haka bawa na yayi zato na game yayi zato game da ni abin da ya ga dama in kana son alkhairi wurin Allah yi ma Allah zaton alkhairi ka sha mamaki in kau kai rike maka mugun zato to sai kyale ka tunda kai mugu ne dama baka da hali mai kyau da aka sai ma abin nan ba bu haka wannan shine abin nan da ake so mutum ya yi ma Allah kyakkyawan zato in ko mutum yana ganin yana raye kuma Allah zai tsaida mai abin da zai ci kuma ya ci gaba da rayuwan a haka to yayi ma Allah mummunan zato in dai zaka kai gobe to an shirya abin gobe da kai ko ka san ta yadda za a yi ko baka san ta yadda za a yi ba in dai kana cikin yan gobe to akwai abin da za ka ci gobe kuma ka samu ka ci abinci jiya nan sai da muka yi magana muka ce daɗin nan fa kala uku ne kawai in ma jismani wa in ma wahmi khayali wa imma aqli ruhani wannan shine na ƙarshen mai kyau amma wancan dan ka ci abinci ka ci abinci da wanda ya ci kaza da wanda ya ci dussa duk in gari gobe ya waye sun koma daidai wanda ya ci kaza nan daɗin da yake ji kawai ya ji daɗi a baki amma wanda ya ci dusan ma dukkan manufan da ya saci don maganin yunwa to kuma duk manufar su da to ka gode ma Allah akan abin da ya baka to aka wannan kaɗan ɗin da ya baka ka gode kai ta bauta da shi kai tanajin imani tarbiyya imaniya ruhiyya a ramadan ɗin fiye da waɗancan saboda imanin ake so ya gyaru so ake a ma tarbiyya ramadan wata ne na karantarwa wata ne na tarbiyya abin nan ba za mu gani cikin ɗayan littafin in kaddara lahu lana baqa mu gani tarbiyya ake so a ma mutum shi yasa aka ce wata ɗayan nan bayan an yi goma sha ɗaya to za zo a yi wannan azumin shi kuma a gani shi ma a tarbiyyantar da rai a wanke jikin a ma jikin sabis a gyara shi a samu lafiya a samu komi wasu abubuwan waɗanda ba jiki ma bai so yanzu an yi mata tanadin da in an yi azumin dalilin wannan duk za a mammatse su a fitar da su daga jikin mutum sun ya koma tangaram kuma a ci gaba da aiki kuma kafin wata shekara ta ƙara zagayowa yau fa mota ce mutum yake hawa jirgi duk waɗannan abin da ka sani ana in aka hau su aka tafi aka tafi aka tafi wani lokaci dole sai a ce sai an masu juye to kai a ina kake juye na bayi kaɗai bai isa ba wanda kake kai kadai akwai wanda sai an bi hajjikin naka an ce an ji an tattace shi an gyaggyara ma shi kuma wannan Allah kadai ke ma mutum wannan wani yana gaya man yake cewa ya yi ma wani kaho ana wani yaro jiya yake gaya man yace akwai wani yaro yana farfadiya sai aka kira shi a shika aka ce ko yana da abin ya yace yana da shi ci bari ya zo ya mai wasu kahonni tunda kahon nan ba nan ba ce ya ce bari ya zo ya mai namba ko ya mai namba hamsin da ta nambobi da ya kira ya ce da ya je mai kahon nan sai kawai sai su likitocin sai suka ce bari su ɗauki jinin su je su gwada da suka je suka gwada a cikin lab din sai suka fito suka ce to a yanzu dai a likitanci na duniya har yanzu ba a yi wani magani da ke tato cutar da ke jikin mutum ba kamar kaho to ba annabi ne ya gaya mana ba tuntuni to amma ba za a yadda ba sai an gwada sai an yi yan abin nan ɗinsu ba ya ce haka likitan ya fito gaya masa ya ce wallahi cututtukan da suka gani a cikin wannan jinin da aka fito da shi a wannan kafan da aka yi ya ce hayyin ba wanda ya taɓa yin wani maganin da ke samo cuta kai tsaye daga jinin mutum kamar wannan kafan da aka yi kuma yaron daga nan bai ƙara faduwa ba ma ya ka dawo gida annabi ne fai ya faɗi sallallahu alaihi wasallam ce magani ne kalli habbatu sauda da za ka ma rasa abin da ke damun ka ka ɗauko wannan garin na habbatu sauda ka samu nono mai kyau ka sa shi a ciki ka kwaba kawai ka shanye in nono mai kyau wannan garin malam sai ka ka samu wata lafiyar da baka taba jini ta ba ku gwada ku ji ba wahala ki akwai ba ka sha to ba annabi cewa alaikum bi wannan habba wannan sauda ya ce wannan ƙwayan baƙan nan da kuke gani habbatu sauda magani ne ga kowane irin ciwo sai dai abu biyu tsufa mutuwa in aka rasa abin da ke damun mutum kawai ga rashin a je ma asibitin a gwada duk ai abin da za a gwada da a kasa gano komi kai zaman ka kawai cikin gida ka ce miƙo wannan kamar ka aje ta gida kawai wanda abu ya burkuce kawai burkuce ma wani kawai ka ɗebo ta ka ce zuba cikin wannan asha da nono ku gani ka sha mamaki sama ba mu yadda ba yanzu nan mutum duk abin da za a gaya mai irin na wannan a gaya mai askar a gaya mai ayoyi a gaya mai kaza in ya ji ciwo ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a rike wurin ga abin da za a ce malam kana ɗauko panadol ka bashi kace da wannan da wannan wanda yake so panadol zai ansa ko ba ka wani to kuma magani shi wannan nan ba na nawa ne asalin magani da ibn al-qayyim yayi magana ba maganin da ya kai ka kira sunan Allah kai addu'a farko ko ta aya ta Qur'ani ko ka kira wata addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar yace wanda kaza ya da yace kaza shine magani na farko ga musulmi namba ta biyu shine likitanci wanda suka je suka koyo suka ce magani kaza an sha a sha so kaza nan ba na uku maganin akatir na waɗannan wanda za a ce ma ga sauya ko ga wani icce kurɓa ka sha so nawa so nawa zan sha ce kai ta sha kawai ka ka cikin ka kai ka sha an yi sa'a shi ma yi amma dai nan ba na farko shi ne wancan wannan da alamomi na ƙasa suke a wasu aka maida na farko amma fa ba maganar da muke kenan ba ko a komo nan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان إذا أكا زورانا فرقو رد أكا قوتانا رمضان سفدت الشياطين ذا أدت دور الشيطان ومرضت الجن دا كان غررو دا جتين الجنو وغلقت أبواب الناس أكو كل قوفو في المتا ولم يفتح منها باب با أبو دا وتقوفا دا جتكي قبالا كو قوفا دي ولا أبو دي با وفتحت أبواب الجنة sannan a bubbuɗe ƙofofin aljanna falam yughlaq minha babun ba za a bude ko kofa ɗaya ba ba za a bude nan ba ba za a kulle ko kofa ɗaya ba ita aljanna an buɗe kofofin ta ba wata ƙofa da ke kulle wa yunadi munadin sai wani mai shela kuma ya rika shela ka Allah ka taimake mu mu gane wannan abu za a sanya wani mai sanarwa yana cewa ya baghiyal khairi aqbil ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة tun daga radda wata ya fito za a sanya mai shela kun san shela ko alamuru menene mai shela mai shela mai anaus zai ya zai yadda zai ya ɗauki ya ce mai mai mai mai wato mai haka mai yawo ya tsarar kai gaba da ya ce mai alawansu mai turanci ne wanda ya ce to da garin ku ake ce mashi shi da garin ku ake ce mashi ɗan yaran garin ku eh, eh, babu a garin ku na a garin ku ba mai shela in zarki yana so ya magana ya yake yi to da ta asali eh, yawwa kaji ya doki ko jaki ya rika yawo ko ya wa alaikum jama'a sarki yana gaishe ku in ma an ga watan da ba haka ake ba ya wa alaikum jama'a sarki yana gaishe ku ya ce a sanar da ku Allah ya sa an ga wata gobe kowa ya tashi da azumi to irin wannan ne za a sa mai shela daga cikin mala'iku in watan ya fara tun farko shi kuma a sama ya rika cewa ya baghi alkhair aqbil ya wanda ke son alkhairi yanzu matso kusa taso kawai taho wanda ke neman alkhairi wa ya baghiya sharri aqsir ya wanda ke nufin yayi sharri a cikin wannan wata kai kuma dakata tsaida shi ta ta sharrin kada kai tunanin sharri a cikin wannan wata walillahi utaqa'u binana Allah yana da wanda zai yanta su daga wuta tun daga farkon watan na ake fara yanta wani tashin farko yau aka ga wata yau za a yanta shi daga wuta kuma in Allah ya riga yanta mutum baya dawowa ya maido da shi baya wa zalika amin ya rabbal alamin wa zalika layla wannan duka da ramadan shi yasa wanda suke da dabara ba sa wasa da ramadan daga an ce an ga wata yau to sun kama aiki kenan duk abin da za su iya yi na su samu lada to tun daga yau za su fara ba a cewa wai a bari sai an kai goman karshe to ka sani kai ko za ka kai goman karshen inda ka ganin nan yau din an ce ma ɗaya ga wata to duk abin da za ka iya yi kama yi kawai baka sani ba ko kai kana cikin wanda za su shanye goma su shanye wancan goma su shanye wancan goma zai iya yiwa wani ma kwana ɗaya ne nashi a cikin ramadan ne kuma kwana ɗayan ya shigo kuma yan tashi daga wuta shi kuma ya mutu ya ka gani innamal a'mal bil khawatin duka ayyuka karshen sa ake kallo kawai in mutum Allah ya taimake shi ya samu husnul khatima shikenan ya gama tsira nas'allahu husnaha mannihi wa karamihi nahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi وقال صلى الله عليه وسلم mazan Allah ya ce ma amfu rajulin Allah ya turmuza hancin wani mutum wanda yake dakhala alaihi ramadan wanda ramadan ya shigo ya same shi don man salaka qabla an yi sannan ramadan ya tafi kafin a gafarta mai Allah ya turmuza hancin wani mutum a wuta wanda yana raye ramadan ya zo ya same shi amma ramadan har ya wuce ya tafi kuma shi ba gafarta mai ba wannan Allah ya wadarar shi Allah ka tsare mu dai kenan as-sawmu nabiyu as-sawmu min al-ibadati al-azimati al-jalila azumi yana daga cikin ibadoji wanda suke manya-manya allati yudha'afu ajruha wa yu'zamu thawabuha wanda wa ya'zumu thawabuha wanda ladatta ladar ramadan din ana ribin din yasu kuma sakamakon yana da girma sosai وقد اختصه الله تعالى لنفسه Allah ya keɓe wannan dankanshi, kanshi kama fil hadith qala Allah Allah wa ta'ala ya ce kullu amal ibn adama lahu duk wani aiki da ɗan adam zai aikata to wannan nashi ne illa siyama sai azumi fa innahu li azumi in mutum yayi wannan nawa ne wa ana ajzi bihi ni nake sakawa da shi ni na san abin da zan biya da shi don haka ba faɗi la iyala da azumi ba Allah shi kada ya san iyakan la da azumi wallazi nafsu muhammadin biyari ina rantsuwa da wanda ran annabi muhammad alaihi salatu wassalam ran shi ke hannunsa yace la khulufu fami sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk yace wannan hamamin da bakin mai azumi ke yi in ana azumi a ji wani hamami yana fitowa mara daɗi daga bakinsa wannan hamamin to ya fi daɗi a wurin Allah fiye da ƙamshin turaren miski saboda yadda da abin da Allah ke so ake wannan azumi yadda yi, kuma ko kayi brush ko kayi waye ko kayi in dai kana azumi to wannan dan abin sa ya rika fitowa saboda abin da ake so ke nan yanzu a samu daga wurin ka, dan Allah na son wannan abu shi yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam da aka ce azumi kwana talatin sai ce ai to ba zai je wurin Allah ba bakin shi na wannan hamamin na abun nan ba na ka bari a asuwaki haka ce ƙara goma to wai sa ka asuwaki wai ce kai ki ƙara goma yanzu haka ake so ka zo kai magana sau da ka ƙara goma ka ce azumi ya zaba arba'in yanzu haka ake so ka zo wurin Allah akwai abin da ya sa aka ce kai haka nan ya fito ko lissa ina farha ta hani mai azumi yana da murna da zai yi guda biyu Allah ka samu cikin masu yin wannan murna ya farahu kuma wanda ya azumi yana da murna guda biyu da zai yi wanda zai wannan murna idza aftara fariha bi fitrihi idan yayi buɗe baki duk wanda ya azumi lokacin da ya sha ruwa sai ya ji wani murna ya ji wata natsuwa ta tare shi ɗaya kenan kafin a je lahira na biyu wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmi duk kuma lokacin da ya haɗu da Allah to zai murna dalilin azumin nan da yi sai ya ji daɗi ya murna ya ce ka Allah ya taimake shi da ya sashi cikin masu azumi ya fito wa fi riwayatin li muslimin ta riwaya ta imam muslim ya ce kullu amal ibn adam yudha'afu ashiru ashru amsalha ila sab'in mi'ati da'fin duk aikin da dan adam yayi akan lillin kashi. daga goma goman nan har a koma ashiru amsaliha irin ila sab'in mi'ati dirfin har zuwa linki sau ɗari bakwai duk aikin da mutum ya za a yi ta linka ɗaya goma a kai har 700 sai aka ce qala Allah azza wa jalla Allah tabaraka wa ta'ala yace illar sawma sai azumi fa huli azumi na wani kawai ba zan faɗi ma abin da zan biya ba in ji Allah wa ana ajizi bihi ni zan na san abin da zan biya wanda ya azumi ka san kuwa ai tunda ba aka yi magana ai yana gaba da bakwai din kenan linkin balinki Allah ya ce ya da'u shahawatahu wa ta'amahu min ajali bawa na ya bar sha'awarsa ya bar abincinsa saboda ni ai ko dole a san abu Allah ya san abin da zai biya da shi wannan babba ne abin da zai biya ya fito ko ana bi umama annahu sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal an samu hadisi daga abi umama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani aiki ne yafi girma wani aiki ne yafi daraja yace qala alayka na ina umartaka da ka rika yin azumi fa innahu la idla lahu ba shi da kwaci ai wani ma har cewa muka karanta can cikin ato rasul shi roƙon Allah ya yi roƙon manzon Allah ya ce shi kullu ya tafi yaki sai ta roƙo Allah ya azurta shi da shahada ko ya ta roƙo Allah ya zata shi da shahada wata ran aka zo ce ya lallai ni dai na ina ta roƙo Allah ya sa in yi shahada amma Allah bai sa na yi shahadan nan ba yace ba na so kai shahadan ne a yanzu ni na fi so ka rayu to wani aiki zan yi wanda zai kwatanta irin wannan ni ma in samu babban lada yace ka rika yawaita azumi ka je yawan azumi ka rika yin azumi saboda ka rayu shi kai ana so yaro ne ka rayu da yawa kuma ka yawaita yin azumi ka samu wannan alkhairi da yawa saboda haka ba ni ma ban son ka tafi yanzu to kaji ramadan nan ba ta uku kenan ramadan shaharu sabr ramadan wata ne na haƙuri wa sabaru thawabuhu aljanna shi ko haƙuri sakamakon shi aljanna na ga shugaban masu haƙuri ga kuma shugaban masu godiya yana nan amma zai bacci shugaban masu godiya eh kana ji ko na kana ji ko yawwa ga shugaban masu haƙuri ga shugaban masu godiya yau kowa na nan alhamdulillah yau gida lafiya lau kowa na nan shugaban masu godiya na nan shugaban masu hakuri na nan aka ce to dai ramadan gaba ɗayan shi shahar ne na hakuri kun ga yanzu nan ya kamata mu gane irin waɗannan abubuwa lokacin da ramadan ya zo ka yi godiya da Allah ya azurta ka da cewa kana cikin masu ganin wannan wata don haka za ka ɗauke shi bil itimam da mahimmancin abin da aka baka sannan kuma za ka cije a ciki ka yi haƙuri kada ka riƙa ganin ibadan nan da za a yi ta ramadan wani yanzu yana na yana fargaba kamar za ka shi kurkuku gobe idan watan ya zo sai maimakon murna da jin daɗi da allah ya raya mutum ya murna an shiga watan bauta da mutum zai ji daɗi zai samu zuwa kusanci zuwa ga allah wani sai koma ya ta kufurci ce shi ramadan wannan watan shi bai ma san ne eh, abin da bayin to ya za a yi to ina ruwanka da yadda za a yi kai dai ka koma wurin mai abin mana za ka ga yadda za a yi din saboda in Allah ya raya mu za ka ga ka zo ka yi azumin kuma ka gama kuma ga kanan daram kuma ka wuce din kaman ba a yi shi ba ya wuce Allah ya mana tsawon kwana to daga nan kuma ka zo ka rika ya za a yi bayan an yi ga yanan din an yi so nawa ka ce ya za a yi din ka rika din kuma gashi nan an yi amma mutane da butulci na taba gaya maka wani mutum yana da kurkurar shi fa da komi ya yi kurkura girmin wai ya ce wai saboda ya buɗe walet din shi ya ga 'yan kuɗi kaɗan ya ce god wannan masifa shi tun da yake wai ya duba wai a ce mutum ya buɗe walet din shi wai malam yana da ƙasa da dubu goma na ce da tsabin ka matse ai ba ci aka yanzu cikin dubu goma kuma ka ɗebo baka ba wani na ce amma yanzu tsakaninka da Allah da kurkurarka za ka ce tun da kake baka taɓa ganin masifa ba irin ta yanzu baka ma ga wadda ta fita ba sadda aka yi kakudu ba kai ba kana nan ba ba gama fifa ba sadda dusar da za a ci ma sai da ta kare a gari mutane suka koma suna cin toka suna suna hada abin nan tuwo da toka suna ci sannan ba ka ga wannan ba kai to haka mutane yake mancewa sai mutum ya rika cewa wai shi tun da yake bai taba ganin tsananin irin yanzu ba tun da yake bai taba ganin tsananin irin yanzu ba to wanda kake gaya mawan kai da shi ku taru ne za ku yi wanda kake gaya mawan ku taru ku ce bari gobe kada shiga ba abinda za a iya yi idan shakauta ilab ne adam fa inna ma tashkir rahima ila alladhi la yarhamu idan ka kai kuka wurin dan adam to ka kai kukan mai rahama ne wurin wanda bai da rahama to me zai yi shi wanda kake gaya mun yanzu kuma in ka tsaya can ka koma ka kalli tsananin da wasu suka sha ka kaddara fa yanzu ka kalli fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi afdalul bashariyya kuma yana tare da mutanen da kuma su ma ba za a ƙara maimaita irin su ba har abada shi gashi duniya bata taba ganin kamar shi ba ɗalibansa duniya bata taba ganin kamar su ba amma za a yi kwana da kwanaki mutum ko ruwan makwarwa bai samu ba ma ba ruwan da zai hadiya ba dabino ba wani abu mutum ya yi kwana da kwanaki bai ci komi ba shi kan shi an samu akwai lokacin da ya dinga mirgina a cikin ɗaki yana mirgina saboda yunwa sai da ya ɗaura sun guda biyu saboda yunwa alu sufa suka taho suka ce mun kwana kwana da kwanaki ba mu samu komai ba ya rasulullah har sai da muka daura duwatsu saboda yunwa muna tsananin jin yunwa yace to ni dutse biyu ma na daura ko kun daura ɗaya ma ni biyu na daura ma saboda yunwa amma mutum ya ci da safe ya ci da rana ya ci da daddare sannan bayan nan mutum yana da tufafin da bai iya kirga su ya ce guda kaza ya sa an yi lokacin da sahabbai suka tafi wani yaƙi suka tsinci mayafi suka raba ya ce duk a yakin nan ma wanda ke da mayafi sai su biyu suke da mayafin nan sai suka rika su, kamar su sarakuna ne a cikin waɗancan wasu ba takalmi sai da suka rika yaga rigarsu ko mayafinsu suna naɗa kafafunsu saboda tsananin zafin rana cikin yashi kuma yashi ya ɗau zafi kafafunsu duk sun yi bororo haka ce mai gazuwatu zafin riƙa to wannan fa bayin sun fi mu sun fi mu daraja sun fi mu matsayi mu kuma aka zo aka bamu irin waɗannan abubuwan ba mu ce kada mu nemi ƙari ba amma mu gode ma wanda ake mana mana kuma mu ga mu da ɗan karen saɓo zunubi ana ta sauko mana da rahama mu ko zunubi zunubi zunubi hawan hawa shike hawa wurin Allah rahama tana saukowa maimakon a ce mu kuma kyakkyawan aikin muke hawa zunubi ke hawa amma bai daina zubo mana ba aka tambayi wani aka ce kai Allah shine kare zunubi yana sauko mana da kyauta mu ko muna aikawa da zunubi me yasa bai bari ba ce saboda dan kanku kuka yi dama ladar da ake so ku yi ba zuwa za ta kara mai wani matsayi ba zunubin laifin da kuke kuma bai zuwa wurinsa balle masa illa ya kasa yin wani abu in kun yi dan kanku saboda haka ya kamata mu dage irin waɗannan lokuta in sun zo mu nuna godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya azurta mu da ganin su sannan mu dage mu iya abin da mu iya yi kowa ya daidai karfin sa kowa ya daidai abin da yake iyawa abin nan ne a mutane zai su zo su rika gani abin nan ne kuma rashin sa mu abu rai a rai himma mala abin nan mala abin abin mamaki ne sai kaga mutum ya kasa yanzu ga babanmu nan kun gan shi nan ga malam nan kwanaki yana ba da misali wasu baya ba sa nan ai kun san shi yanzu ku kallai gashi nan yau Allah ya sa ya zo gashi nan malam amma ya je yanzu nan da asham in ya jawo wani wuri kawai sai a tsere shi fa ke tsaye na jan sallar shi ke yau karatun ƙura'ani shi Allah ya bashi ya haddace duka to sai ta kuma a wannan shekarun ku duba har yanzu ƙura'anin nan na nan bai zube ba malam ko gilas bai sawa shi nan zanne yana kallon tsabin shi tangaram kun dai ganshi shi nan wanda bai ganshi bai leko ba laifi bane ba zan iya taya tashi bane balle ku gaishe ba zan ce ba babanmu ne amma shi nan zanne sai jikoki nan baya sa gilas baya sa abun nan in ya tashi ya fara karatun alkur'ani a cikin asham sai dai a guda ba shi yana tsaye shi yana ta yi sai dai yan kibar yan kaɗan ko aka kai su gudu masallacin su ce abun nan ne shi ya zanne ya yi tsaye a yi ta sallah ya yi ta karatun ko dai kalli shekarun shi duk nan ba sa shi kama ka gani so na ka abin nan ne ko ya sa gilas ba ya sa abu tafiye shi yake inda ya da, ba ya tafiye shi in ga ya hau mashin da nisa wurin ko kuma yana sauri to ka auna ba wannan ba abun nan bane duk kusan sa'annin sa yanzu suke wannan sun kare amma ka gani amma wai mutum da kuruce shi da karfin sa zai iya tsayuwa kuma a layi yana labarin banza ya ci awa ɗaya ya ci awa biyu yana tsaye bai zauna ba amma a masallacin aka ce a zo za a yi sallah sai su gudu su bar liman dole yanzu sai dai a dawo ta su don kar su gudu a takaita saboda a samu su tsaya kada su bar shi shi kaɗai ta sallah shi kadai a ina mutum ma lura yake ko kunya kaɗai ta isa yadda ga wannan dattijan na tsaye yana ta sallah kuma wannan ko a makka ko a wani wuri aka ce su bayan allah na kirki abun da ke sa su yi bauta allah wani lokaci su kalli wanda yake ga shekaru ga tsufa ga rauni na tsufa ya kama shi amma ya dage yana ta yi kuma inda ake neman nan wuri ɗaya ne in kuma kana kallon kayi ya riga ka farawa kuma gane in kana kallon kayi to shi kafin a haife ka ma dama yana ta yi to mi za ka kalla kai ka daina kafin ka fara shi ya yi azumi in an zo aka yi lissafi shi ya kusan linka naka shekaru domin ya fi ka shekaru da yawa kuma tun yana yaro yake azumin nan tun yana yaro yake karatun qur'ani tun yana yaro ya haddace tun yana yaron nan kuma kowa ya san wanda ya haddace qur'ani rike shi bayan an haddace ta fi yin shi lokacin farko domin in ka yi shi ka haddace ba ka dinga maimaita shi ba to kaman ka ɗauko ba kuwa dabba ce ka sake ta ba igiya ɓalar zane ya za ta daga nan ta sau da in ka samo shi ka rike shi a ce ma mutuntun yana yaro ya haddace shi kuma ya rike har yana tsufa yana ta yi kai ka san wahalar da ya sha kan wannan ƙuranin da yake rike ba ƙaramin aiki ba ce muna fata Allah ya ba da kyakkyawan ƙarshe kuma wannan tsawon rai da aka ba da Allah ya sa shi Allah ya sa albarka ne ciki sarkin sunayensa kuma Allah ya ba tsawon rai mai amfani dai abun nan bane domin wanda ya fi kowa a wurin Allah ya fi kowa morewa wanda Allah zai mai tsawon rai ya daɗe bai mutu ba kuma yana bin Allah wannan babbar kyauta ce daga Allah tabaraka wataala Allah ya ma tsawon rai sannan kuma kana bin Allah ta babbar kyauta ce in ko mutum ba zai samu ya bi Allah ba gara a guntule shi da wuri eh tafi da wuri wuri a a guntule to ba in an tsawon ne zai zai zai gurguza komi ya babbata komi ba gara dan kaɗan ne a guntule ba kawai ka tafi da ba kai tsawon ne ka bata komi ka rusa komi a banza wa za ka wannan shine abin nan ɗinsu nan ba ja as-sawm wa salat ala hadha al-qawl fil aya mutanasiban ai shi nan ne ko kai na ba wurin ma a na koma wani wuri ne daban saboda haka wannan asabaru thawabuhu faqad wa'ada Allahu as-sabirin bi 'azimil ajri bi ghairi hadd Allah tabaaraka wa ta'ala yayi wa masu azumi alqawarin lada bi ghairi hadd lada babba al-azim bi wala 'add babu maganan iyaka babu maganan kirgawa wala miqda ba wanda zai ce ga iyakan ladan masu azumi faqala Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa wai as-sabirin ko masu tunda an ce azumi haƙuri ne azumi lada ne kuma sakamakon wannan haƙurin aljanna faqad wa'ada Allahu as-sabirina bi 'azimil ajri Allah yayi alƙawari ga masu haƙuri zai ba su wata irin lada mai girma bi ghairi haddin wadda ba ta da iyaka wala addin kuma ba ta kirgo wala miqdarin ba wanda ya san iyakan ladan masu haƙuri فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله تبارك وتعالى ينا تكام ما سحقولي لا دسو babu kididdiga ba wanda ya sai iyakarta sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka kowa ya azumi azumi watan haƙuri ne kada a zo cikin azumi a ga mutane suna yin gautsi su zama mutajafuna mutum ya zama babu wani abu kaban nan ɗinsa a ce mutum ya samu wani ya daddoke shi ko ya zazzage shi ko ya gaya masa miyagun maganganu a cikin azumi an ce ko kai aka ce mawa ma kakkara ma balle kai ma wani idan wani ya yi ma maganan banza ya muna ma a cikin watan ramadan ya faɗi mutum ya taɓa mutuncin ka ko ya ma wani abu ya zazzage ka aka ce ka ce mashi inni in ne sa'im inni sa'im in ina azumi ba zan rama ba ba zan rama ba ba zan rama ba kakka biye masa karama to balle kai kai ma wani wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was sala ya waɗanda kuka yi imani ku nemi taimako wajen da hakuri da yin sallah in kuna neman wani abu na taimakon Allah ku nemi wannan taimako bis sabri was sala inna allaha ma'as sabiri lalle Allah yana tare da masu hakuri Ina roƙon Allah ya sa mu cikin su qala mujahid as-sabru as-saw kawai mujahid shi ce waye ma nan as-sabru kawai shine as-saw shine yin azumi kama fil hadis sau mu shaharar sabari wato yin azumi a lokacin watan haƙuri kenan yin azumi kaga sabar kenan wa talatatu ayyamin min kulli shahrin sannan mutun yayi kwana uku a kowane wata ya karanci mutun kwana uku a kowane wata yin wannan azumi a watan hakuri, wa talatatu ayyamin min kulli shahrin sannan mutun yayi azumi kwana uku a kowane wata yuzhimna wahara sadri wannan suna fitar da mugun hali na rai mugun halin nan wanda ya hada cuta ne wasu wasi ne hasada ne fushi da gaba duk da ke cikin rai waɗannan miyagun halayen idan mutum yana yawan azumi yana fitan masa da shi daga cikin rai aka yi mutum yana so ran daga ƙeƙashewa ya wanku daga lalacewa to riƙa yin azumi fa shaharu sabar huwa shaharu ramadan dan haka watan haƙuri shine wannan wata na Ramadan da muke fuskanta Allah ka azurta mu da ganin wannan wata dan sarkin sunayen Allahumma ballighna Ramadan mun an ce waharar sadari menene shi aka ce rishuhu kun gani wa wasawisuhu aw al-hasdu wal ghaiz wal adawa duka na wannan wata na cikin zuciya ana fitar da su ta dalilin azumi فجاء salatu والصلاة على هذا القول في الآية متناسبا da haka da sallah da azumi da sallah sai suka zo a cikin wannan ayan sun dace da juna fi anna siyama yamna'u min ash-shahawati wa yuzahidu fi dunya cewa azumi yana hana mutum sha'awoyinsa yana sa mutum kuma ya ji duniya ba komai bace ma ya guje ta sannan was-salatu tanha 'anil fahsha'i wal munkar sannan ita kuma sallah tana hana alfasha da mummuna aiki ba ga ba da sun tafi ba dan azumi ya hana sha'awa ya sa mutum magudin duniya ita kuma sallah ta hana alfasha da mummuna aiki ba sun haɗe ba babban abu wa yuqra fiha alquran alladhi yudhakkiru alakhirah sannan ana karatun alqurani ai a cikin sallah in an zo shi ma a ramadan za a zo a ce a yawaita karatun alkur'ani musamman a tarawih a kiyamun laili a karanta a sallah nan a ta karanta kaga nan ma sun haɗe wanda shi ko ƙur'ani yana tunatar da mutum game da lahira wa ramadan yashmilu sabara was ma'an aidan was ma'an aidan sannan shi kuma azumi ya hado hakuri ita ma sallah haka wa fihi al-iktharu min as-salati wad-du'a'i wal-ibtihali ila Allah domin a cikin azumi akwai yawaita yin sallah akwai yawan addu'o'i akwai yawan komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala gaba daya daga hannu ai ta'adda wannan a Ramadan ana samun wannan qala al-hafiz ibn rajab rahimahullahu ta'ala yace al-mu'minu yajtami'u lahu fi shahri ramadan jihadan li nafsihi shi mu'mini abubuwa hudu guda biyu suna haduwa gare shi na jihadi wanda yake jihadi ne dan kanshi jihadun bin nahari ala siyam jihadi da rana akan azumin da ya wannan azumin da ya yi kokari da ya da ya daji malam ba karamin aiki ba ne, musamman idan aka zo kaga cikin azumin nan wato malam gogoriyo ake wajen samun lada kaga maza a lokacin azumi su sawo kaza su sawo kaza su kawo su kawo gida su kuma mata ga azumin nan kai gaskiya mata ba na aiki ina ma fa ganin nasu ya fi wahala duk da dai gaskiyar magana in an ce za mu yi gardama da yawa amma lokacin da ka je ka nemo abin sawowa za ka ce ai shi ma namiji da ya je ya danganta da hanyar da ya biya samun kudin shi ko watakila wani digaye watakila wani kazaye wani wahalaye ya samu kudi amma ka ga zuwa gaban wutan nan da ake yi da azumi matan nan suna azumi su je gaban wuta su yi wannan su dafa wannan su soya wannan su yi kunun nan shi kan shi kunun ne aka juye shi cikin ruwan nan wallahi aka ja ka ce ka motsa wannan abin ka motsa wallan sai ka ji ka ba za ka suke gwada in wannan azumin yayi ka gwada in aka juye wannan ruwan kunun za a dama je ka kusa da wurin ka ce bari ka taya ta kaji ka ji abin da ake ji a wurin sai zaune a gaban wutan nan malam ga rana ga kaza ga kaza ga kaza ta ai malam ku daure ku mai da abin nan saboda Allah ku ga sakamakon da za ku samu a lahira sannan kuma ta yi abin ba mutum ɗaya zai ci ba a dauka a kai can a dauka a kai can wani in gidan suka zo su samu su sha wani in wani wuri ne wasu ma daga gidan za su dauka su kai wani wuri kuma su ba mutane duk su sha su kalli ga azaban wannan wahalan da aka sha ga azumin suna yi ga gasuwa da suke a jikin wuta wallahi wani lokaci ni dai idan azumin nan ana yi aka ce ko cikin kitchen din na aka ce ka shiga in ka da kitchen din nan ya dau zafi malam wasu ma to abun fi karfin kitchen saboda aikin babba ne cikin gidan za a fito a kawo itace kaya guda malam su dinga hada wuta kaga in ka zo ta wurin za ka wuce in ka ji wani irin gau ka ji zafin wuta malam abin nan babba ne wallahi muna fata Allah baraka wa ta'ala ya biya ku wannan wannan wannan aiki da kuke mata mata gaskiya suna aiki cikin Ramadan wannan wutan da suke sha Allah ya saka da su sha wuta su kai dukan mu ko wallahi Allah ya saka da Allah sa iyakar zafin ne ya tsaya nan kada je lahira sha zafin na amma gaskiya ka za kai tunani akwai wahala abinda suka kawo wata ran fa baka iya ci sai ka jira ya huce to kuma wani ya digan masu ma suna ɗebowa za su zuba nan wani ya zuban masu wani ya masu tsalle wani ya kaza wajen man gyaɗa wajen suya mu rika tuna da wannan abun wallahi mu rika tuna da wannan abun yasa haka zo shi yasa za ku ga malamai har suke cewa idan watan ramadan ya ƙare yana da kyau ai masu kyauta ta sallah ce to gashi da zanen sallah wani lokaci ma har da suna ake ma a ce zanen tashi sashi da asuba ko kuma ga wani fashi ko da ba sai ya ci tuwo akwai sunan yanzu a ci tuwo akwai a ci tuwo da azumi in ya kai ya kai azumi sai ya ci tuwo kuma ya ce da asuba ba zai ci tsohon nada zuba shi ba za a duma sosai akwai mai cin sakwara ma ya gudu ne shi da asuba sai ya ci sakwara wala abubakar kuma curi curi ya ce shi wallahi in bai ci curin sa kwara uku ba da azuba to da Allah wannan yanzu da Allah bai kamata ya gode abin nan ba kullum zan dafa in ya tashi azumi ya zo a baro yake zuwa da sakwara da doya ta sakwara kyau ji wallahi kullum da su ba in ba sakwara ya ci ba ya sahur da ita to da kyar zai wuni ya ci sakwara ya sha ledan fiyo wata guda kaza ya ci cinyan kaza ya ci wannan exotic duk kwali guda ya zuzage shi gaba ɗaya ce in ba haka ya ba shi ba zai yi azumin nan ba kafin yamma zai ji zai mutu tau a yi zama tarar da ya je wani wuri dai ba aure aka ce ke wallahi bai daka sakwara <laughs> ba za ki iya daka sakwara ba wallahi tallahi ke yayi shi baro yake yi baro guda yake yi wa na doya ya ce da azumi sai ya ta ci sakwara kullum Ina eh, na in ba ta sakwara ba mai aka yi za ka yi da da aboki ya ce shi in an yi azumin nan fa dole da in ya kai azumin sai ya ci tuwo da asuba ba sai ya ci tuwo sai ya ci tuwo sannan ya hada da biredi sala uku ya hada ya kurba da kofin shayi in ba ka ba ba zai ba zai yawa to akwai su da yawa ko ka kalli masu dafa tuwon nan su dafa da yamma kuma tare musu azumin nan da su kaga zama gaban wutan nan wallahi sai ka gwada in baka sani ba ka je kawai suna aikin su ka je kallo kawai ka ce to kaji yi wata magana bari ka shiga kicin din ka ji ko ko inda suke wannan soye soyen a tsakar gida ma da suke hura wutar nan ka je ta kusa da wurin kawai ka ji irin bala'in wurin da ke da zafi amma duk suka daure su karkin to na aka ce a sai masu zanen tashi a su ba a ba su da hali a kara da wani yan kudi a ce a ji daɗi duk albarkacin wannan wata ku ji daɗi yara kanana aka ce haɗin sallah ta zo iri ya zo dalilin nan ake masu ma kayan sallah masu kayan sallah duk su ji daɗi su gane wannan wata ne na ramadan wata ne na karamci wata ne na albarka ai masu ba wani abu abinda ka samu amma fa kowa gwargwadon halin shi kada in ce zane wani ya je ce to ba zane ban faɗi irin shi ba balle a ce na ce sai kala kala wanda duk kowa abin da Allah ya hore mashi ya ɗauko ya mata ce wannan gaskiya saboda kokarin da kuke da Ramadan ga wannan ga wannan ga wasu yan kudi ma hada ma sai sai sai sai abun nan sai dan kunne hada na haka ne kuma cewa wasu ma in suka gama aikin kuma sai gaba za su iya ci ba sai an samu dan wani abu wanda kai kare na ya ga suna gutsu to ya ya zaki bar wannan kici wannan sai su ce wai su ai in su suka yi girki sai su ji ma ya gundure su ma tunda suka gama sun fi so su samu dan na wani kaga in suka samu dan wata wata da kawo ta kawo masu wani abu to sai ga kawai sun zo sun dauki wannan abin shi suke ci basu ci nasu ba gashi nan duk an hada komai a ciki amma basu ci ba duk wannan wahalar da suka sha ba sa ma cin nasu to kaga wannan abun nan ne Allah ya ba Allah ya karbi abubuwa Allah ya biya to wannan dai a rika lura da waɗannan abubuwan dan mutum wani lokaci duka mu yan adam ne mutum yakan ji daɗi ya zama na ana lura da shi ma gudunmawar da yake badawa to addinin musulunci ga bayin Allah ga su sun dafa sun bayar ai kai da ka kawo din ba za a ci shi danye ba to kowa ya bada gudunmawar shi kai ka kawo ka sarrafa ka sasso wasu kuma sun sarrafa kai ka ci ka ɗauka ka ba wasu ma wani lokaci har bugun kirji za ka yi ma in an zo wannan ya kare ka ce a kara koma cikin gidan na tambaya inda dan sauran wani abu a kawo wata ta juyo na ta ma bada to sai naki ne aita ce a ah, ai ni na dafa ni na ya gundure ne ma tun daga wajen yi to a Allah ya taimake mu Allah dai ya sa mu tsira da tsarkin sunayensa ya fito ko ya sami'u lahu shine wannan na hudu ne ko ina nake ai jihadun bin nahar wa jihadun bil layli ala al qiyas da kuma tsayuwar da mutum ya da daddare shi ma jihadi ne wa man jama'a baina hadain al jihadaini kun ga duk wanda ya hada tsakanin waɗannan jihadin guda biyu wa waffa bi huquqihima ya cika haƙƙin su gaba daya wa sabara alaihima yayi hakuri akan su ya ajruhu bi zairi hisabin shi ma za a cika mai ladar shi ba tare da bincike ba Allah ka taimake mu salatu tarawih min qiyamil layli ay fi ramadan sallan asham da ake yi suna cikin qiyamul laili, wanda ake a ramadan saboda haka mutane kowa ya dage in ma bayan qiyamul tarawih baka iya ƙara komi ka dai rika samun ma tarawih din ko kuma bayan isha'i hannun muka karanta cewa yana ma da kyau bayan isha'i idan an yi sallar isha'i to kafin a fara tarawih kai kai na fi laraka biyu idan kai raka'a biyun nan ka yi wata sallah ta daban bata cikin tarawih saboda ai na filan bayan isha'i rawatib ce ita tana daga cikin rawatib ne na aka yin aka dan samu aka samu wannan dan tsakanin ko ba liman din ba haka yake ba kai an yi sallar isha'i ka gama abu nan ka kafin a fara tarawih din kai na fila raka biyu ka ƙara samun wata gara ɓasa ta daban kuma a cikin ramadan saboda ai wannan ta bayan isha'i rawati ce kamar yadda ta bayan magariba rawati ce sau naka in kai biyu nan kai biyu bayan isha'i kai biyu a magariba kai biyu a isha'i ga ta rawati ga ta kuma ta shiga cikin iyamun layli ka ka ƙara samun wata gara ɓasa ka samu kuma asham shi ma aka yi da kai shi shikenan wannan aka ce yin wannan sallah ajruha azimun ladan babba ne wal iktisaru ala Ihda, asharata raka afdal takaitawa akan raka'a 11 shi yafi huwa fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam wani aikin manzon Allah sallallahu alaihi lakin la haraja fi ziyadati ala zalika ba kai laifi ba kuma in ka ƙara ka kalli matsayin manzon Allah can ce to wancan an yi ne dan manzon Allah ya sauƙaƙa mana kada ya zama ya ta yi da yawa a ce sai mun kamo can wurin da abin nan ba kai ka kalli matsayin ka ka kalli matsayin manzon Allah ka ce ai manzon Allah in shi ya tsaya a sha ɗaya to ni fa kamar yanzu ne a ce yana istighfari yana tuba so a yini so ɗari to shi bai zunubi ba an gafarta mai abin da ya gabata na zunubansa da abin nan to ni fa kai fa sai mutum ya tunani ya iya ƙoƙarinsa ala ziyada fal amru fi dhalika wasi'un al'amarin a wannan kawai akwai yalwa ciki walhamdulillah ya fito ko to yau ayi araha a tsaya nan yau ayi araha kawai ga da littafin ya kare da tsaya da yau ayi araha yau shi da biyar za a yi yau bai ko gobe yau a yi biyar a tsaya nan kowa ya tafi gida na haka ya yi ko ala guburu na aiki yayi kyau ko آه، بابا an السلام عليكم نعم na آه، yare نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أبننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة بنا وتوفنا عن راض أن احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين